ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 sha biyu ga watan ramadana hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1437 daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha bakwai ga watan shida shekara ta 2016 a wannan makaranta ta ƙur'ani wacce ake yin ta duk ramadana a wannan masallaci na sahaba mai albarka yan uwa ba su manta ba muna cikin suratul baqara ajiya mun tsaya kan aya ta 125 a yau za mu ɗora kan aya ta 126 cikin wannan sura mai albarka ya Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير نعم الله مدوك كيتي وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وإذ قال واتوكتنا مصر su bani Isra'ila tunda annabi Ibrahim suna cewa suna jingina cewa shi ma nasu ne ka tuna masu izkala Ibrahim lokacin da annabi Ibrahim ya ce radija alhaza baladan amina ya ubangiji ka sanya wannan gari ya zama gari amintacce wato wannan fili don lokacin da ya iso filin makka fili ne ba kowa wannan kwari na makka Shi ne ya kalli wurin ya wannan addu'a ɗin ya ce rabbi ji alhaza baladan amina ya Allah ka sanya wannan fili wannan wuri ka sanya shi gari amintacce warzuqu ahlahu min samarat ka azurta ahalinsa da kayan marmari da abinci man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahira daga cikin su qala wa man kafara sai Allah ya ce har ma wanda ya kafirta shi ma zan azurta shi sai dai shi kan fa umattihu qalilan thumma aqarruhu ila azabin nar zan je da shi daɗi ɗan kaɗan wannan duniya za a bashi ya ce ya sha shi ma duka kamar yadda za a ba mumini wato mumini ko mu ce muminai san wasan in ya mutu akan kafircin sun ma'aqarruhu ila azabin nar in tilasta shi zuwa shiga wuta wa bisal masir tir ya munana a ce wuta ita ce makomar bawa kinan kafirai sai su tuba daga kafirci su dawo musulunci kafin mutuwarsu dan duk wanda ya mutu yana kafirci ba wuta ce makomarsa kuma Allah ya ce wa bi isal masif makoma ta munana a ce ita ce wuta wannan wato ainihin annabi ibrahim kamar yadda kuka sani wato ya zo Allah ya kamar yadda nan ibn kasir ya kawo magana da ɗan fadi cewa addu'a yayi lokacin da ainihin Allah umarci shi zo ya zauna wannan wuri makano ghairu zai zar'in ita makka wuri ne wanda yake wato ainihin babu ba a shuka duwatsu ne fako ne ba wani abu da za a iya shukawa ya yi Allah bisa wasa ya umarci annabi Ibrahim ya zo ya zauna wannan wurin da shi da zuriyarsa kun gane da kyau saboda haka wannan zuwa da yayi shi ne ya yi wannan addu'a su kuma ke gaya masu to su tuna wannan addu'a ɗin izi ƙala ibrahimu rabbiji alhaza baladan amina ambata masu lokacin da annabi ibrahim ya ce ya allah wannan gari ka sanya shi gari a ninkacce, har yau makka allah ya amintar da ita tun wancan lokaci har yau gari ne a ninkacce. kamar yadda jiya muka faɗi cikin ayoyin da su gabata Allah ya tsare ta hatta dajjal in yazo zai shiga dukkan sassanin duniya ba zai shiga makka ba dan Allah ya amintar da ita Allah zai sanya mala'iku su gadin ta ba zai shiga ba shi yasa ma annabi ke cewa wato ita makka wato ainihin da madina wurare ne da imani zai tattare ya dunkule a ƙarshen zamani a makka da madina kamar yadda macijiya take kanan nadewa a cikin raminta makka kenan da madina waɗannan wurare ne masu alfarma waɗanda kamar yadda ya zo cikin ingantaccen hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin jabir ɗan abdullah yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna ibrahima harrama baitallahi wa ammanahu lalle annabi ibrahim ya mai da baitullah wato makka kenan kaba ya sanya ta ta zama tsaki na Allah sannan kuma ammanahu ya amintar da ita ya roƙi Allah Allah ya sanya aminci a wurin shi yasa tun lokacin jahiliya ba mai nufin ya kawo hari wurin lokacin da aka sami Abraham ya ganganci ya ce zai kawo don mun san tarihin yadda Allah ya da shi ka karanta kai kaifa za ka ji bayani to Allah ya sanya shi ya zama amintacce wurin sai annabi ya ce wa inni haramtul madinata ma baina labataiha haka nan ni ma na sanya madina ta zama wato haram wurin da kafiri ba zai shiga ba tsakankanin duwatsun nan nata ita ma na mai da ita ta zama harami fala annabi yake cewa fala yusadu saiduha wala yuqta'u azadiha wato ainihin ita makka da madina ba a tsun ba a farauta a cikinsu hakanan kuma ba a tsinkan bishiyarsu bishiyar da ta fito haka ta fito da ainihin ba a taɓa ta duk da malamai suna istihadi irin bishiyar da ta fito haka kenan ba wacce aka shuka ba amma irin shukoki da ake shuka kulawoyi yanzu na zamani wanda kai ka shuka kayanka a matsayin ado ka iya masa kwaskwalima ka yanyanke su ka daddatse su ko ko shi ma ka shiga cikin laifi malamai suka ce bai shiga cikin wannan laifin ba almuhim abin da nake so nuna mana harimi na makka Allah ya amintar da shi bisa waccan addu'a ta annabi Ibrahim haka ita kuma makka Allah ya amintar da ita bisa addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam yasa har yau har gobe kafiri baya shiga cikin su in ba bisa wani uzuri na shari'a ba shi yasa ka ga sayan ta ko ina wuraren iyakokin haramin nasu an rubuta cewa wanda ba musulmi ba baya shiga wannan wato wani iko ne na Allah Allah ya sanya wurare amintattu to ita makka kuma yayi addu'a yace warzuqu ahlahu minas samarati Allah ka azurta ahalinta daga wato da kayan marmari makka wuri ne da ba a shuka amma sai ka je ka sai abinci a can ya fi garin ku arha kaga kayan marmari baje-baje ko ina gashi nan su inabi ne su tufa ne su ayaba duk abin da kake so gashi nan saboda waccan addu'a da annabi ibrahim ya mata har yanzu Allah ya sanya albarka haka nan a mudun su kamar yadda annabi ya yi mu madina addu'a ita ma haka Allah ya sanya albarka har sa a cikin mudun sana'au wannan duka wato addu'a ce da Allah ya karɓa ma annabinsa Ibrahim da kuma jikan saman zuwa sallam shi ma addu'a da yayi to sai ya ce da ainihin wannan addu'a din ya ce man amana minhum wanda suka yi imani daga cikinsu su za a ba wannan arzikin addu'a da annabi Ibrahim yake nan kala saboda haka wanda ya yi da ranar lahira da Allah shi zai samu sai Allah ya ce a ci gaban ayar a'a har ma wanda ya kafirta shi ma inda duniya ce za a bashi kuna ganewa da kyau halawa man kafara wanda ma ya kafirta inda duniya ce za a bashi domin ita duniya ta kowa ce wato rahamar Allah ta gama kafiri da mumini da mai masa da'a da wanda ya fanɗare masa shi yasa ya tashi ruwa sai ya gonar kafiri da goyon musulmi da ba maguji da kowa ya ta saukar da arziki sai a ba kowa shi ya sa da kuɗi na duniya ba a gane cewa wannan Allah na san shi wannan Allah bai san shi haka nan da mulki na duniya ba a gane wanda aka ba dan ana son shi ne a ana ba shi ne dan a jarabta shi kun fahimta da kyau dan da so ne mulki da ba a ba fir'auna ba haka nan kuɗi da so ne da ba a ba karuna ba so in an baka su an jarabta ka ne in an baka kuɗi ka tafi da su yadda Allah ya ce to ka ci jarraba sai su zama sababin shiga ka aljanna haka nan mulki haka baka shi ka tafi da shi da Allah ya ce sai ya zama sababin shiga aljanna sai Allah ya ce su ma kafirai za a jiyar da su waɗannan abuwa na daɗi na duniya ɗin amma wannan jiyar da su zai zama ɗan ƙaramin lokaci ne shine Allah ya ce fa umtihu qalilan a wata ruwa fa umtihu qalilan dukkan ruwayoyi ne wanda suke kirawo'i ne tabbatattu za mu ji yadda shi daɗi ɗan kaɗan ita rayuwar duniya yan uwa Allah yakan kira ta kalilan jin daɗinta mai tsawon rayuwar da za ka yi ko za za ka shekara dubu in kai mu na shi da rayuwar lahira kai ma ka san kaɗan ne can ba shekara dubu za mu yi ba ba miliyan za mu yi ba magana ce ta dindindin ashe ka ga duk jiyar daɗin da za a jiyar da mai jin daɗi a duniya yana matsayin kafiri to jin daɗi ne kaɗan sai Allah ya ce sun ma'atarruhu ila azabin nar sannan tilasta mashi shiga wuta gobe kiyama in bai tuba daga kafirci ba wa bi salmasir til da wannan makoma ne Allah ya ce وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل minna. إنك أنت السميع العليم نعم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نعم الله ملوك كيتي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت فتنا مسلوك تند إبراهيم عليه السلام يشيد أنس إسماعيل لوك تند سكي تجا أساسي دجنشكي نوان تاكي نكأبا ma'ana lokacin da suke ɗaga shi ɗaga gininsa bisa umarni na ubangiji su gina shi su ɗaga shi to ka ambata masu wannan lokacin a daidai lokacin da suke ginawa ɗin suke cewa rabbana taqabbal minna ya ubangiji muka karɓa mana wannan aiki da muke innaka anta sami'ul alim lallai kai mai ji ne kuma masani ne kana jin bayanka game da abin da suke faɗi da roƙonka da suke kuma kai masani ne game da aikin da duk suke aikatawa saboda haka ka karɓa mana wannan aiki namu rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka har wa yau suka ci gaba da addu'a annabi ibrahim da ɗansa isma'ila kenan rabbana ya ubangijinmu waja'alna musulmai ne ka sanya mu masu miƙa wuya laka a gare ka wato masu sallamawa zuwa hukuncinka da shari'arka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka har wa yau daga cikin zuriyarmu ka sanya su zama al'umma masu miƙa wuya zuwa gare ka wa arina mana sikana ka nuna mana wuraren mu su ne wuraren aikin hajji kenan ba alaina ka karɓi tubanmu ya Allah innaka anta tawwabur rahim lallai kai kai ne mai yawan karban tuba mai yawan gafarta ma bayi ko mai yawan jin kai wannan addu'a annabi ibrahim da shi da annabi isma'il ɗansa da suke yayin da suke gina wannan ɗaki na ubangiji bisa umarnin allah subhanahu wata'ala to ku dubi yadda wato ainihin manya in suna aiki suna yi kuma suna roƙon allah ya karɓa masu ba sa ɗauka cewa sun yin shi kenan sun sakankance bayan kai aiki to kuma sai kai ta addu'a Allah ya karba maka aikinka kun ga anan wa iz yarfa ibrahim alqawaida alqawaid shine asas na gini wurin da za a fitar da foundation to lokacin da suke daga foundation ginin wannan daki din wa isma'ilu da shi da ɗansa isma'il suke faɗin wannan addu'a rabbana taqabbal minna ya uwa muka dubi wannan annabi ibrahim ana gaya mana wanda shi ne su yahudu suke jingina kansu zuwa gare shi ko kuma zuwa ga addinin su ce wai shi ma ba yahuda ne su ma kiristoci su faɗi wannan to sai ake gaya musu to duk su tuna fa ga lokacin da asali ga yadda kuma ga irin aƙida shi ga kuma irin addu'a da yi saboda haka in dai kun yadda shi ne kakanku to sai ku zo ku bi abin da ya tafi a kai ne miƙa wuya ga Allah sallamawa ba zuwa da wani abu daban ba kuna ganewa da kyau <clears throat> wannan muka duba waɗannan ayoyi da suka zo a nan wurin a ibn kasir ya yi dogon bayani har ya ta kawo bayani na tarihin gina ɗakin da yadda aka yi da yadda suka yi shi wanda ina ganin muka ce za mu shiga wannan zai ɗauke mu lokaci mai yawa almuhim dai wato ana gaya musu su tuna lokacin da ibrahim bisa umarnin allah ya ɗaga in gini na ɗakin ka'aba da shi da ɗansa isma'il kuma yayin ginin suke yin addu'a da allah ya karɓa musu aikinsu wanda mu ma sunna ce duk wani aiki da muke don allah na allah to mun yi ko mu bibiye shi da roƙo Allah ya karɓa mana an gane da kyau wannan ɗaki na Allah za mu ga shine wanda gefe inda ake ce wato hijir Ismail duk yana cikin wannan asasin gini da su suka yi masu tarihi suna cewa wata shekara ce can aka yi wani mamakon ruwa ya rushe ɗakin gaba ɗaya a daidai lokacin al'umma wannan zamanin su kuma da suka tashi ba su da halin mai da shi duka ya suka rage Sai ka gina shi iya inda muke ganin ka'aba yanzu suka rage wannan ɗan kewayen da ake gani ina ga an san shi duk mai ganin hoton ka'aba da wanda Allah ya kai shi zai ga wani ɗan gini gajere ya katanga ana ce mata hijir isma'il ginin da manzo sallallahu alaihi wasallam bayan wato an buɗe maka yake gaya ma aisha manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa walaula kana qaumuki hadithu ahadin bil islam la ka'abata obanaitu ha ala qawaid isma'il yace ba dan mutanen ki har yanzu sababbin shiga musulunci ba ne kuma in na tafaka ba za su tashi su ta surutu su zo da wani abin daban to da na rushe ka'aba na mai da ita kan asalin foundation din ginin annabi ibrahim da isma'il a nan malamai da yawa masu bincike akan makasidin shari'a suke cewa kullum ana kallon takdimul wato wato ainihin kauda duk abin da wajen yin shi darul mafsada muqaddamun ala jaddil maslaha idan yin wani abu da zaka yi zai iya jawo wata mafsada to sai ka bar abin dan in kai abin zai jawo bannan da tafi abin da kai dan alheri annabi lokacin ya rushe ka'aba to za su ce to kaga kuma ya ya rushe su a wurin su wannan ɗakin da suke gani taɓa shi ba daidai ba ne a jahiliyar tasu malamai suka ce annabi ya bar shi har yanzu gashi nan suka ce ya zama alheri da annabi ya rushe ka'aba to kowane fasarki in ya zo cewa zai shi ma zai rushe ce sake gininta saboda me zai rushe zai ce yayi me yayi koyi da manzo sallallahu annabi ya rushe ni ma bari in koyi abubakar da ya zo da ya rushe umar ya rushe usman ya rushe aliyu sarakuna da suka zo na baya su ma su ta rushewa har yanzu da malamai suka ce kimarta da darajarta gaba ɗaya sai zubi amma da Allah ya barta haka annabi ya barta har yau tana nan sai dai a yi mata kwaskwalima ko a ɗan gyara mata tsawo ko a yi mata fenti ko a gyara ginin amma a rushe ta a ce za a sake a fadada ta kamar da ake maharamin wannan ba a yin wannan kuna ganewa da kyau wannan shine abinda ainihin malamai suka yi bayani suka ce annabi ya bari saboda guje ma idan ya rushen abin da zai biyo baya yake gaya ma aisha kuma hakan ya zama wato ainihin addini duk abin da za ka yi san yin shin zai iya jawo matsala fiye da yin kuma yin ba wajibi ba ne to sai ka kyale shi kawai an gane da kyau ko da ko abin maslaha ne a wani wurin addu'ar da annabi ibrahim wato malaman kamar da ibn kasir ya kawo lokacin da Allah ya umarci annabi Ibrahim ya taho da ɗansa da matarsa wurin wannan kwari na makka zuwa ajin su dogon tarihi imam bukhari ya kawo hadisin cikin wato ainihin sahihinsa ya kawo shi dogon bayani ne da abin nan suna so su faɗi wannan lokacin da ainihin wannan aya da muka karanta lokacin da aka zo aka ya zo ya aji, matarsa hajara da ɗanta ibrahim a ismail afwan annabi ibrahim ya ajiye ɗansa ismail da matarsa bisa umarni na allah don sadda suka taho suna ta tahowa tana tambaya ina za a ne bai ce mata komai ba suka taho wurin nan ba ruwa ba komai ruwan da suka yi guzuri da shi ya ƙare ƙarshe dai da ta sake tambayar shi ta ce ina jin dai umarni na allah ya ce ita eh, to shi kenan tun da komane na Allah Allah ba zai tuzartar da mu ba shine ya zo ya aje su a wannan kwarin na makka inda wannan kusa da kaba kenan daidai inda zamzam yake shine hajara ya juya ya tafi ya basu daga nan ta tafi dutse mafi kusa shine dutsen safa ta hauci tana hange ko ina za ta ga wani ko zai kawo ɗauki ga yaron ta ta aje ruwan da suka zo da shi sun shanye yaro ya fara watsal watsal kishi ya fara damun shi ya za su yi yanzu a daidai wannan lokaci shine ta janye zananta ta famfala da gudu ta haukan marwa duka tana ƙoƙari ta ga ko za ta hango wani wanda za ta kai ɗauki cewa ya zo ya taimaka masu tana cikin hakan ta hango ka'aba daidai inda ta ji ɗanta zuwa can malamai suka ce sai ta hango tsuntsaye suna ɗan kekewayawa ta wajen shine sai ta gangaro ta dawo sai ta zo ta ga daidai inda yake aje ga idanuwar ruwa ta ɓuɓɓugo shine ta rika shashariya tana korewa ta rika ɗiba da abin shan ruwanta tana sha tana baɗanta. Malamai suka ce shine asalin zamzam shine kuma wato aya inda Allah ke cewa rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi bi zar'in inda bai baitikal muharram rabbana liqimu salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum min ath la'allahu la'allahum yashkurun a cikin surati ibrahim kenan wato ainihin da ya zo ya aja din yake cewa inni askantu min dhurriyyati rabbana ya ubangiji inni askantu min dhurriyyati lallai ni na aje daga cikin zuriya ta biwadin ghairi zizar'in a wani kwari wanda bai da tsiru. ba ruwa ba shuka ba komai inda bai cikal muharram a wurin ɗakin nan naka mai alfarma rabbana bi yuqimu salata ya ubangiji na aje su domin su tsaye da sallah bisa umarninka ne wannan faja da afidatan minan nas tahwi ilaihim ya Allah ka sanya zukatan mutane ya zama kullun suna kauna suna sa'au sha'awar zuwa wannan wuri nasu an aje annabi isma'il kaga nan zai a kenan daga nan annabi ya fita cikinsa yau gashi nan har yau duk muminin arziki zaka yana fata Allah ya kai shi ya je makka in bai taɓa zuwa ba in ya je so yake Allah ya hore mai ya sake komawa wannan addu'a ce da ya ce faja al'aqidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minan samarat ya ubangiji ka azurta su da kayan marmari la'allahum yashkurun ko za su gode ma Allah bisa wannan ni'ima da Allah ya masu ba kun ga wannan duka yana nuna mana irin wannan addu'a din da can ya ci gaba rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya ubangiji ka karba mana kai wato mai ji ne kuma wato masani ne wannan ayoyi duka kenan za su zama wata mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wasallam addu'a da annabi ibrahim ne ita ce ta bayyana wajen samun manzo sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ubangiji ya aiko mana shi mu kanmu mu ma mun ci arziki mu al'umma sa domin al'umma sai ita ce fiyayya al'umma kamar yadda shi yake shine fiyayyen manzanni ko haka nan al'umma sa su ma suke fiyayyen al'umma rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina suka ci gaba da addu'a suna cewa ya ubangiji ka sanya mu musulmai masu miƙa wuya laka a gare ka malamai suka ce to wannan addu'a kenan kafin ta da can su ba musulmi bane malamai suka ce ba haka ake nufi ba ai kamar kai ne da kullum kake cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya miƙaƙiya sanda kake wannan addu'ar da can ba kan hanyar shirye kake ba kakkiya ai kai musulmi ne duk musulmi mumini mai bin sunnar manzo ana fata yana kan shirya amma kullum sai ka ce Allah ka shirya da mu hanyar na miƙaƙiya hanyar wanda kai ni'ima a gare su na annabawa da manzanni da salihai da shahidai ko sai malamai suka ce ai addu'a ake akan tabbata suna addu'a ne Allah ka tabbatar da mu akan wannan musulunci din shine ma'anar kenan kai ma waccan addu'ar kana roƙo Allah ya daɗa tabbatar da kai akan shiriyar da kake kanta kun gane da kyau to shine nan rabbana waja'alna muslimaini laka ya ubangiji ka sanya mu wato muna nan masu miƙa wuya zuwa gare ka dindindin ba barin wannan hanyar kenan wa min zurriyyatina da kuma al'ummar mu wato zuriyar mu su ma ka sanya su ummata muslimatan laka zama al'umma masu miƙa wuya gare ka malaman tarbiyya a nan wurin suke cewa wannan ce na kullum uba in yana addu'a ya daina manta da 'ya'yan shi annabi ibrahim da abin da muka ji nan da wanda zamu ji gaba za ka ga bai manta da zuri'arsa ba ko a baya ka duba da ya a can imama da ya roka ba cewa ya to ya 'ya'yan shi ko haka ce eh za a ba su amma banda a zalimai haka nan ma ka duba sai da ya ce wa bin zuriyatina ummatan muslimatan laka amma kai sai ka tashi addu'a ka rika manta da 'ya'yanka shi yasa sai ka gan ba sa sun fanɗare ba haihuwa ce kada yan uwa aiki ba ba ita ce wahala ba Allah zai iya baka 'ya'ya. amma ka ba su su ci su sha abin da zai gina jikinsu ka ba su abin da zai gina imanin su tarbiyya waɗannan abuwa su ne masu wahala wani ma za ka ga bai jin wahalar ci da su da sha da su amma tarbiyya da za ka gina su gini na musulunci gini na imani wannan fa sai an yi da gaske yau kuka dubi al'ummar mu bangare biyu da takasu, da bangaren yan boko ku yi ma haƙuri yan boko ba su kan boko muke ba na nufin masu boko wanda ba sa haɗa shi da addini za ka ga ƙoƙarin su gina 'ya'yansu ta bangaren jikinsu ta maimai a ga yaro mulmul da shi abincin da zai ci da inda zai kwanta da abin nan sannan a gina mashi rayuwar shi ta duniya yadda zai same ta kuna ganewa karatu komai tsada tun daga nazari har zuwa university duk uba zai iya sponsor bai damu ba wannan gina rayuwar shi ce ta duniya amma ta bangaren addini fa bai damu ba wannan su ne yan boko da fusanci boko ba kenan haka nan ta bangaren yan uwanmu su kuma gardawa su ma ku ma hakuri yan uwa ku ma ku gardawa yan uwa su ma wanda suka ɗau janibin su kuma yaro a watsar da shi ba kulawa da lafiyar jikin shi ba bashi abinci ba kulawa da tufafi yana ta ba a cikin al'umma wannan shi ma ba daidai ba ne an watsar da kula da lafiyar jiki shi sannan ɓangaren addinin su ma ba abin da ya dame su da shi ba a ba shi kulawa ta jikin ba ba a kuma ba shi kulawa ta addinin ta tarbiyya ba wannan ɓangarori biyu sun suke ta damun al'umma shi wancan dan boko da ya karatun zamani shi zai zo ya shugabance ka ko kana so ko baka so shi zai zama kwamishina gamna minista shugaban ƙasa waye waye ɗan majalisa dan sai wanda ya boko zai taka wannan kujera to kowa ba addini ba a haɗa mai boko da addini ba shi yasa in ya tafi ba abin da ya dame shi da kai banda zalunci da kwashi dukiyar da Allah ya baku aka ba shi amana ya tsare ba abin da zai so saboda ba a gwama mai boko shi da addini ba sanda yake addini sanda yake boko shi kuma wannan ɗan uwa din na wajen garbi shi kuma an watsa ma duniya haka zai tashi bai san tausayi ba shi zai fara neman na kan shi daga ta hanyar bara allan ba ku mu samu ya sa loma wacce zai ci a cikinsa ko ba haka kira ba ne da haka zai tashi ɗan ruwan da zai sha sai ya roƙa bai san tausayi da rahama ba da haka da haka ya faɗa ɗan kasuwanci sai da wancan tura bayro tura waye da haka da haka wani Allah zai raya shi arziki dama Allah ya rubuto mashi ya rubuto mashi zai yi ko ba zai bane kawai dan yana almajiri sai ga Allah ya jefa shi kasuwa ya zama babban hamshaki mai kuɗi to fa bai fasa mi tarbiya ta addini ba shi ma in ya je zai san cece zakka zai yi ta ne zai wani tausayi shi ma 'ya'yan shi in sun girma wancan layin zai saka su shi ba bai bokon ba amma shi ma gani yake tun da ya sami kuɗi shi ma haka sai ka ga shi ma ya tashi babu tausayi a kasuwancin shi in kasuwancin yake in mami yake duk abin da yake saboda mai ba a gwama almajircin shida ilimi na addini ba to ya jama'a duka in muka dawo muka duba annabi ibrahim addu'a ya allah ya sanya zuri'arsa su ma su zama masu ni kauya ashe ka ga he mu dawo mu duba ya za mu gyara dan uwa gardawa wannan yawon na barace-barace bai dace ba Ɗan ka sai Allah ya tambaye ka cinsa da shansa filis ya baka ina ya kwana ina ya tashi ina ka kai shi makaranta ya tarbiyar da aka bashi an gwama mai karatun Allah da karatun addini da tarbiya? ya san Allah ya san manzansa ya san tauhidi ya sai da zai tsaye da sallah ko an watsar da su ma babu sallah wallahi sai Allah ya tambaye ka sai ka gyara a gyara makarantun mu na allo na addini a haɗa su da karatun zamani a haɗa su da tarbiyya ka kai ɗanka inda zai karatu na ƙur'ani tare da ilimin addini tare kuma da ilimin zamani haɗe shi ma ɗan uwa wancan ɗan boko ɗin shi ma ya haɗa ma ɗansa ilimin addini da na zamani tare yadda in ya tashi yana da ido a duniya yana da ido a lahira amma ya tashi duniya shi makance wato duniya ido tar maza zai lahira kuma makance wannan shi zai zo a dinga zalunci ta tafiya ba iya ta kare shi a Najeriya wallahi sai an gyara wannan tafiyar Inda dai haka za mu yi ta tafiya ba mu da muka gyara makarantun mu ba muka hada su karatun addini da na zamani haɗe tarbiyya tana kan gaba mu cusa musu Allah ya ce annabi ya ce mu sanar da su Qur'ani da Sunna sannan mu koya musu duk wani ilimi na zamani da ake na kimiyya fizin ne duk abin da ya shafi hmm, chemistry ne biology duk abin da ake da shi a je a wani ilimi na kimiyya da fasaha mu koya masu a gefe kuma suna da ƙur'ani to da shi ne yadda Allah ya sa ya zama shugaba sai ya zama ba zai zalunce ka ba yadda Allah ya sa wancan ya tsinci kan shi hamshakin mai kuɗi ya san amfanin kuɗi da zai sarrafa su su amfane shi su amfani al'ummarsa amma idan babu wallahi muna cikin bala'i me zai taimaka mana a yi ta addu'a tun daga kafin a sami ɗaɗin tun daga aure kai ta fata Allah ya baka mata ta gari Allah ya baka ɗa na gari kamar yadda annabi Ibrahim ya ce wannan addu'a din ya ce wato wa arina manasikana ya ubangiji ka nuna mana wurin ibadanmu wannan addu'a ya shine wuraren aikin hajji ga sunan ina za ka yi sa'ayi ina za ka yi ɗawafi ina arfa take ina mina take duka wannan addu'a ce ta annabi ibrahim wanda kuma ga tunan yau muna cin gajiyarta in ka je ka aikin haji ka dawo kamar yadda mahaifiyarka ta haife ka in ka yi hajjin mabrur kenan sannan suka ce wa tub alaina ya mu ka karbi tubanmu innaka anta tawwabur rahim annan fa manzanni ne fa annabawan Allah ne amma ku duba suna istighfari suna neman tuba to ina da ni ga kai mu da ba kowan kowa ba idan annabin Allah yana neman gafara yana neman tuban ubangijinsa aya nasi muna jin ta uwa yana neman rahamarsa to ya dage ni ga kai ta san matsayin mu ba sai ka ga mutum ya shantake ba istighfari ba tasbihi ba habibi, ba tahlili babu komawa ga Allah babu zikiri wannan kuskure ne mu koma mu ga annabawa dukka haka zaka ji suna ta wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana nafila har kafarsa ta kumbura a ce kai fa Allah ya gafarta maka ya ce dan me yasa ba zan zama bawa mai godiya ba ya jama'a mu duba annabawan nan yadda suke me Allah ya ce gaba rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim hmm. إنك أنت العزيز الحكيم سكت شغبا الدعاء ربنا وبعث فيهم رسولا النبي إبراهيم يا الدعاء يا أبنجي وبعث فيهم رسولا ka tayar a cikinsu da wani manzo na musamman minhum kaga daga cikinsu kenan kaga tun daga sannan da yahudawa suna da fahimta bai kamata su yi hasada manzancin manzo ba annabi ibrahim ne ya ce ka tayar a cikin su haga shi cikin tsatsan ismail za a sai manzo kenan to dan me yasa dan shi bai zama cikin su ba za su imani da shi tun farkon addu'a wanda suke cewa su ma sun yarda nasu ne annabi ibrahim ya ce ya ubangiji ka tayar a cikinsu da wani manzo na musamman yatlu alaihim ayatika wanda zai rika karanta masu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikima kuma ya rika sanar da su littafi sannan kuma ya rika sanar da su sunna ita ce hikima wa him sannan ya rika tsarkake su daga abubuwa na shirka da kafirci da munafunci da abubuwa na fasikanci na halayya ta gari zai ta koya masu sallallahu alaihi wasallam innaka antal azizul hakim lallai kai mabuwayi ne sannan kuma hakimu mai hikima wannan ku duba addu'a ce da duk malaman tafsiri suke cewa nabi ibrahim yayi kuma ta faɗa kan manzo sallallahu alaihi wasallam shine addu'ar da Allah ya karba masa duk addu'o'in na Allah ya karba ma nabi ibrahim su ya karba gata nan kamar da nake ga mana mu ma muke cin gajiya sai ka gode ma Allah Allah ya ka cikin al'umman manzo da ya sai ya ka can zamanin annabi Musa Allah ya tsare mu a ta fama ba nema ba ce wallahi Allah bi Allah yau ka cikin al'ummar manzo al'ummar da take khaira ummatin ukhrijat lin-nas ke al'umma da Allah ya fitar mu ma muna cin arziki kenan ku kaga me da ya addu'a sai ce me aikin manzon zai in yazo yatlu alaihim ka zai rika karanta musu ayoyinka hmm. shine alqur'ani kenan sannan ashe ga aikin manzo shine karantarwa hmm. sannan wayo allimuhumul kitaba hmm. zai rika koya musu littafi shine dai alqur'ani ɗin har yau sannan wacan da aka ce ayat aka ce hujjoji bayyanannu a wani tafsirin sannan wani hikima malaman tafsiri suka ce ita ce sunnar manzo na annabi ya ce laqad utitul qur'ana wa mithluhu ma hakika an bani qur'ani da kwatankwacin tare da shi shi yasa ba za ka fahimci sunna ba ba za ka fahimci addini ba in ba ta haɗa ƙur'ani da sunnar manzo ba yasa muke kiran waɗannan da suke kiran kansu su ƙur'aniyun ko yan tatsi ne su gyara wannan fahimta ba daidai ba ce ba da za ka bauta ma Allah da cewa kai kai ƙur'ani kai da da shi shi kaɗai za ka karanta ba ruwanka da sunna ba daidai ba ne ga abin da aka gaya mana abin da annabi Allah zai bashi littafi tare da hikima tare suke yanzu sallah ba za ka yi tsere ta ba in ta baka san sunna ba ba za ka iya yadda bayanin rabon gado filla filla yi shi a cikin alkur'ani amma akwai ƙarin sharhi cikin hadisi hakanan in ka zo zakka ƙarin bayani yadda za a yi a cikin hadisi aka yi shi kawai ce aka yi kuba da zakka wa atu zakata amma ya za a yi ta ya ta dabbobi ya ta waɗancan ya ta waɗancan duka a cikin sunna aka yi shi yasa kawai ka ce kai qur'ani kaɗai ba ruwanka da sunna halakka ce kai sai mu ce ma kafirci ne saboda tare suke sai ka yarda da su sannan aikin manzo tsarkake al'umma daga abubuwa na ɓanna shi yasa duk wanda ya tsaya kan sunnan manzo to ana fata yana cikin tsarki wato ya tsaya kan akhlaq ɗabi'u irin nasa kenan halayya irin ta manzo riƙon gaskiya faɗinta riƙon amana rashin cin amana tsayuwa kan gaskiya duk wannan yana cikin abin da annabi ya zo ya tabbatar da shi sai Allah ya ce innaka antal azizul hakim lallai kai kai ne mabuwayi gagarabadau kuma kai ne alhakimu mai hikima malamai suke cewa haɗa siffofin nan na ubangiji da sunan sauri guda al azizu duk kenan ko wanda shi dan adam wani bin ya sami izza to kuma da wahala ka ga hikima ta tare da shi sai ka ga izza tana nema ta ja shi kuma ya rika wauta shi ko ubangiji shine al-aziz gagara ba dau amma izza shi da buwaye shi ba ta hana kuma ka ga hikima cikin ayyukansa duka komai aikin Allah sai ka ga hikima a yadda sama yadda ya tsara ta ƙasa yadda ya halice ta yadda ya yi mu ga ya bambanta mana dabbobi duk wannan hikima ce irin ta ubangiji wannan sifofi ne na Allah kuma sunayensa ne ƙwar'ani yana yawan cikawa da irin waɗannan siffofi kaga can ta ɗazu sai muka cika da cewa shine at-tawwabu ar-rahim ko kafin sai aka cika da as-sami'u al-alim kuna ganewa to ga wannan ita kuma sai aka cika al-azizu al-hakim a dubi tanawu'i duk sifofi ne na Allah da sunayensa can a faɗi wancan wanda suka dace da wancan a can kuma a faɗi wancan duka dan a nuna maka sunayen Allah da sifofinsa nashi ya siffanta da su nashi ne kuma ya kaɗaita da su kuma ya cancanta ka siffanta shi da su domin nasa ne shi kaɗai an gane da kyau me Allah ya ce ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين نعم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون نعم الله ملوك كيتي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ويني يكي كامر addinin nan ko aƙidan nan ta annabi ibrahim babu shi illa man safiha nafsa sai wanda ya wautar da kansa ya wawantar da kansa ma'ana sai wawa kenan wala qaris tafainahu fi dunya Allah ya ce hakika mun zaɓe shi a duniya dan mun ba shi imamanci da shugabanci mun sa shugaban manzanni da annabawa wa innahu fil akhirati lamina salihin lallai shi annabi Ibrahim wato wato fil akhirati lamina salihin gobe kiyama yana daga cikin annabawa kalmar salihai ta san annabawa ai suna gaba da salihai ko kai yanzu zaka iya zama salihin Allah ya so amma zaka ka iya zama annabi to shi gobe kiyama yana cikin annabawa haka malamai suka fassara wannan salihi na din domin dukkan annabi salihi ne amma ba dukkan salihi annabi ba kun gane da kyau idh qala lahu rabbuhu aslim wato ka tuna lokacin da yace ita wannan qala lahu rabbuhu ubangijinsa ya ce da shi annabi ibrahim aslim ka miƙa wuya ƙala aslamtu li rabbil alamin yace na wato yace aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga ubangijin talikai ku dubi dan Allah wannan irin magana lokacin da Allah ya ce da shi miƙa wuya ya na miƙa wuya ga ubangijin talikai tsantsar tauhidi kenan wa wasa biha ibrahimu banihi wancan aƙida ta shi dai shi annabi ibrahim milla in canta shi wasa biha ibrahimu banehi yema ƴaƴansa wasiya da ita cewa su ma su bi wannan aqidar tasa wa yaqubu haka nan shi ma yaqub shi ma yake cewa ya baniya ya ƴaƴana inna allaha astafa lakum ji lalle allah fa ya zaɓa muku addini na musulunci kenan fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda ku mutu face kuna masu mika wuya kuna musulmi to nan ma ku duba Allah madaukake yake na mana wani bayani wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa man yarghabu ma'ana babu wani daya da dai wanda yake mai hankali ya san abin da yake zai kyamaci aqidar nan ta annabi ibrahim ita ko kamar yadda zamu ji a gaba aqida ce ba ta yahudanci bai da su yahuda suke cewa ai shi bai hude ne kuna ganewa haka nan a gaba za mu ji yadda nasara suke cewa shi ba nasare ne ma'ana kirista ne shi ba kirista ba ne makana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min mushrikin inna aula nasi bi ibrahima lallazi lallazina tabauhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin cikin ali imran kenan wato aya ta takwas. Allah maɗaukaki yake korewa su suna cewa shi ba yahudi wannan su ce kirista kowa su ce kaza kaza aqidarsa kenan kuna ganewa to sai suke ƙin kuma aqidar tashi mece ce aqidar sa ita ce zamu ji a nan wurin kaga su yahudawa suna kin akida na ibrahim sannan a gefe kuma su ce wai nasu ne su ma kiristoci suna kin akida shi kuma a gefe su ce nasu ne shi ne Allah ke cewa man yarghabu an millati ibrahim wai waye ma yake kyamar akidan nan ta Nabi ibrahim ne waye ne amsa babu shi illa man safi hanafsa sai wanda ya wawantar da kanshi wanda bai san ciwon kansa bai san makomarsa ba domin duk mai rai musulmi a wato duk mai rai dan adam da shi da aljan za su koma gobe kiyama kuma za a yi masa hisabi kuma inda za su dosa ɗaya biyu ne ko ta ko aljanna to wanda ko duk ya mutu ba kan aƙida nan ta annabi ibrahim ba to me aqida ita ce musulunci kuna ganewa ba shi ba aljanna Shi ne Allah ya ce wala qad istafainahu fid dunya shi annabi ibrahim mun zaɓe shi a nan duniya mun ba shi matsayi mun kambama shi mun ba shi dukkan ya'ya wato ainihin annabawa daga tsatsan sani kun gane da kyau su kansu bani isra'il ba su bane 'ya'yan yaqub yaqub kuma dan waye ishaq to sannan shi kuma annabi dan dan waye ne in ka tafi zuwa isma'il isma'il ɗan dan waye ibrahim kaga kenan dukkan su gabaki ɗayan su ƴaƴa ne na ibrahim alaihi salam to shi yasa Allah ya ce tun anan duniya kuma mun bashi matsayi mun ɗaukaka shi ya zo wani lokacin da Allah ya kira shi shi kaɗai al'umma Eh, wato ko inna Ibrahim kana ummatan qanitan haka Allah ya ce lillahi hanifan walam yakun min al-mushrikeen shakiran li an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamin as-salihin wana suna cikin suratul nahl Allah mu ke cewa inna Ibrahim kana umma Nabi Ibrahim ya kasance al'umma kuma lokacin da yake ana ta ana ta bauta wa wani Allah sai shi shi kadai yace shi Allah zai bauta ma mm. shi shi kadai din Allah ya kira shi al'umma shi yasa wanda yake kan daidai ba a kallon yawa ƴan uwa maganar ina daidai take ka tafi kan daidai mm. wanda suke kan daidai din yan kadan ne masu yawa ne kada yawa ya dame ka mm. Allah ya kira shi kadai al'umma lokacin da ake ta bauta mu wani Allah shi kuma yace Allah din kadai zai bauta ma Allah ya kira shi qanitan lillahi hanifan mai kankan da kai ga Allah kuma hanifan mai bauɗe ma duk wani addini in ba wanda Allah ya dade shi ba walam yakun minal mushrikin shi annabi Ibrahim bai taba zama cikin masu shirka ba kan da yake mun san da yadda da mahaifinsa wajen bauta ma gumaka bai taba ba ya kalli tauraro ya ce ko shine Allah ya ga ya faɗi ya ce kai ba shi bane ya ga wata ya faɗi ya ce ba shi bane ya ga rana ta faɗi dai ya ce ba su bane ya zo ya fuskanta zuwa ga Allah ya bauta mai shi kadai shi yasa Allah ya kira shi ne bai kasance daga cikin masu shirka ba shakiran li umhi shi mai godiya ne game da ni'imomin da Allah ya masa nimar da Allah ya maka yanzu ka bauta mai shi kadai shine gode masa kun gane da kyau istabahu wa hadahu Allah ya zaƙe shi ya shirye da shi ila siratal mustaqim wa atainahu fid dunya hasana kaga yayi daidai da wannan fassara shi yasa ibnu kasir ya kawo shi ko wa inna fil akhirati lamina salihin wa tu'a wa laqad istafainahu fi dunya a waccan aya sai Allah ya ce li'annahu ko abin ko wato wa atainahu fi dunya hasana a nan duniya mun ba shi kyakkyawa annabi ibrahim sai da yazo ya zama cewa lokacin da duk aka taru duniya za a halaka shi shi kadai kuma ya ce ba zai ba abin da yake a kai ba akan yi ta wuta rugu-rugu aka jefa shi kan yi isa wutar wuta ta zama sanyi wannan dan Allah akwai gatancin da wuce wannan Allah ya ba shi kyakkyawa a duniya annabi Ibrahim kenan kuna ganewa da kyau wannan duka ayoyi ibn kasir nan suna fassara wannan wa innahu fil akhirati lamina salihin kamar yadda nan ma aka ce wa innahu fil akhirati lamina salihin a gobe kuma kiyama yana cikin manzanni yana cikin annabawa yana ma cikin suwa azumi azumi min rusuli manya manya guda biyar ɗin nan da Allah ya zaɓa. annabi ibrahim yana cikin su id qala lahu rabbuhu aslim ka tuna lokacin da ubangijin sai ya ce da shi mai ƙauya. ko aslim qala aslamtu li rabbil alamin yace na mi kauya ga ubangijin talikai ubangijin halittu wa wassa biha ibrahim banihi wancan lilla'in tashi annabi ibrahim ya ma 'ya'yansa wasiya da ita wannan shi nake da jawo hankalinmu a harkar tarbiyya a yau gwamnati ta yi wani abu gaskiya ba mu ji daɗin shi ba a ce za a yi hutu na makarantu sati goma sha ɗaya a yi karatun sati takwas a yi hutu goma sha ɗaya a irin wannan yanayi na gurɓatar tarbiyya yara su zauna a gida a wannan lokacin suna ma zuwa makaranta ya aka yi da tarbiyya ya aka tsari balle yaro ya sati goma sha yana zaune a gida mun a irin a irin wannan society nan namu ina jin da gwamnati ta yi tunani bai kamata ce wannan dogon hutun ba zai yi affecting din tarbiyyar yara sannan zai a affecting ɗin makarantu da dama idan gwamnati tana da kudin albashi da take ba malamai a ajiye to makarantu da suke private wanda sai an ɗan karɓi kuɗin wurin iya ake biyan malamai to wata biyu yara na gida yaushe iyayen suka biya za a biya malamai wannan malaman da suke aiki ba rage ma gwamnati abin nan bane nauyi hmm? ga ji irin wannan abuwa ina jin ba a sa ba da an yi bai kamata a ce an yi wannan ba ya kamata gwamnati kullum rika shawara da ma'abuta bangare yanzu yadda harka ilimi take a Najeriya ba duka gwamnati take daukar nauyin shi ba kai ka san makarantu masu zaman kansu da na gwamnati kusan kankan kan to idan da wani abu na matsalar gwamnati da ita suke ke damunta ya kamata ta sai da za ta magance wannan matsala amma bai kamata shi saboda shi kuma ta zo ce wani abu da zai shafi wanda su abin bai shafe su ba haka ilimin nan shine ba rayuwa yan uwa idan har za mu zauna 'ya'yanmu ba su karatu wani mata lalace ta lalace magana da ake fama a hakan maya aka kare daga yaro dan karami fitina malam ya iya ya iya barna ya sai da zai ta'addanci dan karamin yaro ko balle a ce ba a kai shi makaranta ba ya samun sharbiya bai samu inda za a gaya mai shi yasa gaskiya wannan al'amarin da gwamnati ta duba shi da ba ba annabi ibrahim wasiya yake ta ma 'ya'yansa yana ta tunawa su me za su yi da shi da yaqub kun ga yaqub shi ma haka nan ne ake kira wato baban su bani isra'ila ko ko ba shi bane shi ne suke ce ya Allah ki ya bani isra'il ya ƴaƴan bawan Allah shi ne ya ko shi ma haka yake cewa ya baniya inna Allah astafa lakum ad dina lalle Allah fa ya zaba muku addini na musulunci shi yasa dukkan annabawan nan addinin su kwaya ɗaya ne shine addinin musulunci ba wani addini da ya zo ce a yahudanci ko kiristanci ko kaza kaza kaga shi kan shi ya Allah ya zaɓa maku wato addini na musulunci kenan domin karshe gashi ce fala ta mutunna illa wa antum kada ku yadda ku mutu face kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah kuna nan akan tauhidi kar ku yadda shirka ta shigo maku domin mai inna shirka da zulmun ne shirka babban laifi ne mai girma ku kai azir ɗin ku da shi to kun ga yadda annabawan Allah suke ta ba ƴaƴan wasiya yau uba nawa ne ke tsara ƴaƴansa ya rika masa wasiya ina kake zuwa karatu ne Su suwaye malamanka mecece ka ina kake karba ilimin ka kar ka je ka shiga aqidin nan na banza kai hattara ba wai aikin ka kawai ka ba da ilimi ka yi waye ya ya girma shi kenan ka gama akwai sauran aiki ka rika bincike ina yake zuwa karatu ina yake samun kada ya je kana nan hanyar kada ban tashi daban musamman zamanin nan abuwa ga sanan na fitsara da na lalace da aƙidu miyagu yadda annabawancin suke mayan su wasiya da tarbiyya to mu ma kamata ya'yanmu a yau su zama akan haka in muna so mu dace domin ɗannan nan naka in ya sami tarbiyya shine zai zama waladun salim idan bai samu ba shi zai zama kuma Waladin fasik ka mutu ka bar shi maimakon ya maka addu'a ya ta ƙara maka wani abin na bala'i domin abin da mutum ya bari na da in yi alkhairi an ce ana baka kamar shukai uba in ya je ya taɓa na ka shuka ɓanna a ban ƙasa kai ma sai abin ya shafe ka Allah ya tsare ya Allah ya ce أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق نعم إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون نعم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نعم الله ملوك كيتي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت شن كنا ننهلر lokacin da mutuwa ta zo ma yaqub alaihi salam idh qala ma ta'buduna min ba'di lokacin da yake gaya ma 'ya'yansa wa za ku bauta ma ne bayana kaga can wasiya sai da yake tare da 'ya'yansa kenan yana tarbiyyar su hatta lokacin ayyali da ya zo masa bai manta da ma 'ya'yansa wasiya ba to ku tuna lokacin da yake ce ma 'ya'yansa wa za ku bauta ma bayana yanzu wasiya ce ta bayan ya mutu me za ku kuna ganewa hmm? Alu suka ce na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa haka, ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun su kuma 'ya'yan da yake 'ya'yan arziki ne aji abin da suka karɓa ma babansu suka ce alu na abudu ilahaka za mu bauta ma Allah nan naka da kake bauta ma wa ilaha ba'ika. kuma allan wato ainihin mahaifanka aba'ika kuna ganewa da kyau abin bautar mahaifanka ibrahima wa Isma'ila kuna ganewa kaga Yaqub ne yake ga ma yansa sai suka ɗauko can tun daga kakansu wato shine ba wato abin bautar Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa ilahan wahida ai abin bauta ne ɗaya tak wa nahnu lahu muslimun mu gare shi muke miƙa wuya kaga ƴaƴan arziki kenan yadda za su amsa ma ubansu yadda zai ji daɗi ya mutu da farin ciki ya mutu da jin daɗi su kuma su ci gaba da samun albarka addu'a amma ƴaƴa uba na musu magana suna ɗaga kai suna fanɗarewa kaga akwai tashin hankali kenan to duk ana samun matsala su iyayen ba su jawo ƴaƴan su masu wasiya su kuma 'ya'yan su ma babu ruwansu ko ina an saki hanyar magabata an saki hanyar sahabbai da manzanni kiran ko kaga da har lokacin ajali tunanin 'ya'yan su yake wai in ya bar su wace kuma aƙida za su bi to mu koyo fa 'ya'ya kawai sai ka ga wai kai kamar kai fa ba ruwanka kai ka gama a ya balaga kenan ba komai a'a wallahi baka gama ba ba za ka taba jin daɗi ko kanan ka wani jinin ka kai ko ma waye ne musulmi ka ganshi kan wata akida balle ɗanka daban wata ba ta kama to kaga sai ya amsa ƴaƴan suka ansa masu da abin da yake so ba nan wurin cewa ya mahaifa Ibrahim kaka ne kaka yana iya zama matsayin mai uba to sannan Ishaqa shi ma waye wato ainihin kaka ne domin shine mahaifin Yaqub kun gane to amma Isma'ila fa baffa ne dan uwan wato ainihin ishaqa ne kuna ganewa amma aka saka shi a ciki malaman tafsiri suka ce tagliban kenan domin wani lokacin laraba suna wannan su faɗi baffa a matsayin baba kun gane da kyau sai Allah ya ce tilka ummatun qad khalat tilka waɗancan da aka ambato maka duka wata al'umma ce da qad khalat ta riga ta wuce laha ma kasabat abin da suka aikata nasu ne na gare su ba za a tambaye ka ba mai annabi Ibrahim ladansa da ishaqa duk waɗannan sun yi nasu ladan suna gare su walakum ma kasabtum ku da ake magana da ku yanzu wanda kuke jingina kanku zuwa gare su to kuma fa aikin ku naku ne naku naku ne ba nasu ba kuna ganewa da kyau wala tusaluna amma kanu yamanun ba za a tambaye wato wala tusaluna ba za a tambaye eh, a tambaye ku ba ko hmm. Kana da abin da suka sance suna aikatawa aikin su daban naku daban wala tuzur wazaratun Abin abinda ake so a nuna anan kar ka rika tuciya da kaka kai ka ki tsaya kai aiki kar ka rika tuciya da uba kai ka ki aiki man da amaluhu lan tasila eh? lan menene hadisin lan yusra lahu nasabu wanda duk aikin sai jinkirtar da shi dangantakarsa ba za ta kai shi ba shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya tattara danginsa da dukkan makusantansa ya gaya masu ji tsoron Allah shi ya sa yan uwa kuskure ne yau wani ya zo ya ce ya makale ma wani shi wani da sunan jikan manzo ne ko jikan manzo ne ya yan uwa ka kaddara ma da gaske jikan ne ka san duk wani wanda za a ce shehi ne ko wali ne in ka je ka bi sai an ce jika manzo ne ko to a kaddara jika ne da gaske ne jika ne ba ma sai ka tsananta bincike ba to yanzu dan Allah ni idan na zo na ce zan bi kakan waye kakan manzo sallam zan bi shi kai tsaye ni shi zan bi ba zan bi jikan ba to me kai naka hankalinka zai tashi ko kana bakin ciki ne da in bi kakan bar jika in dai ba kana bakin ciki da shi kakan ba ne na ce kakan zan bi ba zan bi jika ba tunda jikai wanda kake cewa jikan kila in an bi tarihi diddigi shekarun shi irin ba su wuce shekara 200 da wani abu haihuwarsa ko to abinda za ka ce addition wanda aka yi kafinsa shi addinin da suka yi duka ba daidai yake ba kenan ko yawanci wanda za ka ga ake cewa dinnan abi su bi hanyar su abi waye duk ɗan ka ɗauka kowane tarihin sa mafi nisa shine wanda za ka ga tsakanin shi da manzo shekara 300 da wani abu ko to yanzu wanda suka bauta ma Allah kafin wannan shekarun su ibada su bace bace nan to in ko ta yi nima na ce irin su zan yi ni ba zan yi irin ta kai jikan da kace jika na biyu ba ko me damuwa a'a wato yan uwa muna so ne mu rika auna abuwa fa da hankalinmu ku ne ma abuta zamani da abubuwa na kwamfuta da ne wanda duk za ta auna abubuwa ko to haka fa abubuwan nan su yan bai kamata mu rika wawancar da hankalinmu ba yau dan na ce ba zan ji wani shegi ba na wata ɗariƙa ni manzo zan bi kai tsaye to me kai da ka ban zo ni ce zan bi ai ya kamata sai sai ka yaban tun da kaka zan bi shi wancan jika ne ko bai kamata ka ji haushi na ba har kai ta gaba da ni ka ce na kibin shehin ka na kibin ɗariƙa ka ɗariƙar nan kai kai kai kai da ita ni ban yi da ita ba kai kai da kai ka ni ba zan bi ba kuma bai kamata kai gaba da ni ba tun da wannan bi. ka tanadi ko wanda kai ma da za ka gane ka saki jikan ka zo duk da mu duka kan da mana domin shi ne aka wajabta mana bin sa wani wanda ba shi ba in ya yi daidai mu bi shi in ya kauce ma daidai din mu kyale shi amma an kasa fahimta yan uwa muna maimaita wannan bayanai saboda sai su ce ai su ne suke ka tashin hankali su kan wasu wallahi ba a su kan kowa da an daina abin da ake din ba a yaɗa shi kuma irin wannan bayanan sai mu daina su kawai sai a ce shi kina ta karatu kawai zi kawai amma tun da ba a daina wannan ba har yau za a tara mutane a ce za a ba su ɗarika za a tara su a ɗora su kan wani shehi a ba su hoton shehi su mallaka ko a ɗaki ko a mota ko a wuyansu to kaga dole ne fi bayanan nan sai muna yin dole mu rika bayani a kauma kan asali shine manzo sallallahu alaihi wasallam a rika sunnarsa a rika hadisansa a rike abin da ya zo mana da shi mu je aya ta gaba ok lokaci yayi to ina ga tun da lokaci yayi sai mu tsaya nan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda ko muka kuskure daga shaitan ne Allah ya gafarta mu Thank you. Ah. Você é mais... wani din na ta ne kamar wancan ku gyara ta ko a sake wata laifin laifin laifin gurin boxing ne na sai a nemo wanda su san har da zo su gyara shi sai an canja shi ma gaba da masu kula da ɗan eh, mutum ne mutum ne ya samu ɗa ta hanyar zina bayan ɗan girma sai ya ga ƴar wannan mutum da ya yi zina da mahaifiyarsa yana so zai aura to shi mala ya halatta a baya Allah ya sauke da su alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah to kamar ko dai yadda aka yi bayani inda yadda aka yi shi ne ai zai yi ba ya yi zina ya haifi ɗan tako ya girma kaga shi da ya zinan uban kinan ya san ɗan hashe ko to kaga tun da ya san ɗan shi nan kuma ya ce kaga ba zai ba shi ba inda yadda shi tambayar ne da inda aka sani inda ya sani ba za a bashi ba amma ba sani ba shi kenan, rashin sani ya je can ya yi zina ka ɗauka nan yake kaduna a kano allah kiyaye ya tafi kaduna je zina ya haifi can aka sami ya ta shingi shi kuma ɗan shi nan ya tafi nemo ta da aure duk ba a sani ba kenan aure ya yi allah rufe asiri amma in an sani ba za a haɗa wannan aure ba wani wanda yake cewa bayan na sami ashar da masallaci malam ba iya sake ina da damar ƙarin tarawih a cikin dare to ai an sha wannan bayani ko magana ce na sabani ka dauki hadisin Aisha da take cewa sallolin dare na manzo ba su tarka a sha ɗaya to an zo sallar tahajjud ko turawi ko ashan ko kiyamun laila an yi da kai an gama hawutun shi kenan an gama sallar dare raka a sha ɗaya suka sha uku suka yi shi kenan an gama sallar ka kulla sallar ka da ka wuce ba wani kuma abu da za ka yi na sallah tana fila a wannan dara in ko a masu cewa a iya yin wato salatul laili masana masana sallar dare raka a bibi ce kai ta yi idan idan ka je rinjaye ka sai kai wuce kamar suna cewa ba iyaka kenan ka je kayi an yi raka'a takwas da kai ko goma a masallaci shi kenan sai ka yanke ba za ka yi wuturi ba sai ka dawo gida kuma da dare ka tashi kai ta bisa wannan fahimtar ta wannan hadisi kenan ba za ka kulle da wuturi ba in ka kulle da wuturi shi kenan shi wuturi shi sallah ce da ake rufe sallar dare da shi an fahimta da kyau Allah ya samu gari wani wani take cewa mijinta ya sake ya ce mata ta tafi gida da ta je gidan su nan sai ba ta yi tsawon wata takwas sannan ya aiko mata da saki wala idan zan yi idda zan fara lissafi da wata takwas ɗin can ne na baya ko kuwa yanzu shi ne mijin za a tambaya sanda ya ce ta tafi gida yana nufin saki ne ko ko a'a sai sanda ya aika mata da takarda sannan ya sake ta shi za a tambaya amsa da ya bayar daga sannan za a yanke hukunci na'am mana yake cewa mun ɗauki yanya ce ba bahaushiya bayanin ce aiki tana matsayin sakatariya to tsawon lokaci sai muka gano ba a gidan iyayen da take ba a wurin sauran da take suna zama gado to malam idan muka kore ta daga aiki mun yi laifi ai magana ta shi da a wani ɗin a ce ba bahaushiya ba ce yare ce wannan eh, kalma to za ka yi musulma ce ko ko kajira ce magana yare shi ba haushe shi din ba yare bane shi ba haushe ana yi kwabaci wato ba haushe shi shi ne kadai ba yare ba ai hausa ita ma yare ce ko to ina ga da dai musulma ce kuka dauke ta aiki sannan kuma yanzu kuka gano tana wani aiki na laifi abin da ke gaban ku shine mata wa'azi a matsayinta na musulma da dora ta kan hanya ta daidai da raba ta da wancan fasari wannan zama da take da wanda bai dace ba ba daidai ba ne ta gyara ta je ta aure ko kuma ta koma wurin iyayenta ta zauna amma zama da wani wanda yake ba mijinta ba ko ba aure ba wannan ya saba ma addini da take yi abin da ke gaban ku kenan na wa'azi gare ta Allah kuma ya shirye ta amin eh? No. to abin da muka karanta daidai Allah ya mana tariya a lada abin da dai kuskure Allah ya gafarta Allah ya taimaki musulunci da musulmi kar ya kafirci da kafirai Allah ya taimaki shugabannin kora su kan daidai ya ba su mashawarta na gari an ba su shawara Allah ya ba su ikon aiki da ita Allah ya wasa mana ya yalwata mana halin da ake na kunci Allah ya yayi halin da ake ciki na kakanika Allah ka yayi Allah ka yayi mana Allah ka wasa wannan al'umma Allah ka wasa ma al'umman manzo Allah ka yalwata mana ya'yan mu Allah ka tarbiyantar mana da su ka dora su kan hanya ta gari Allah ka dora su kan aqida kyakkyawa Allah ka tarbiyantar mana da su tarbiya kyakkyawa shugabannin mu Allah ka dora su kan daidai Allah ka ba su ikon yin daidai in sun yi kuskure Allah ka ba su ikon gane shi kuma su gyara na akwai wata mummuna akida da shugabanci da ake fama da shi a cikin an zartar da wani abu ko kuskure ne wai ba za a koma baya ba a gyara gwamnati ba ta koma baya wannan ba daidai ba ne ya saba musulunci duk abin da yake kuskure ne shugaba ne ya yi a wani individual ne ya gane kuskuren ya koma gyara annabi ce yake kullu bani adam khata'u wa khairul khata'ina tawwabun dukkan yayan adam masu yin kuskure ne wani alkhairin su wanda zai kuskure tuba saboda haka mutum ɗaya zai iya kuskure gwamnati za ta yi fatan mu da gwamnati sai wani abu na kuskure Allah ya sa ta gyara kuskuren nata ba faduwa bane wancan akidar ce wacce take ba ta musulunci ba a ce gwamnati wai ta yi abu ta canza ko ta faɗi kenan ko kuma ta kai wannan ba shi da daidai Allah ya samu dace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Thank you.